Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji yadda ake ci gaba da sabgar Salon Sahel Nijar shekara ta 2018. A yau da sahe kungiyar Yali Nijar ta ba da jini a babbar asibitin Yame. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji yanda fasahin wato aikin yake a sabuwar asibitin Yame cewa da Hospital de Reference. To masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabata muku da labarun na maraicen yau. Musoma da sakamakon shari'ar ɗaukaka ƙara bisa ga maganar fadaucin jarirai a kan kes ɗin Hamma Ahmadu. Wadda a yau ne ya kamata 28 ga watan Fabrairu wato a bayyana shi an ɗage sakamakon sai ranar 11 ga watan abril 2018 kotun mai shari'ar na jiran ra'ayin koti mai kula da dokokin mulkin ƙasa bisa ga sharuɗan da suka kauce ma kundin tsarin milkin ƙasa da lauyoyin na Hamma Ahmadu suka zayyana. Mu tunasar muku da cewar wato Hamma Ahmadu kotun ɗaukaka kara ta Yeme ta nuna yana da hannu a cikin fataucin yaran bayan shari'ar ranar sha uku ga watan Maris 2017 da aka yi inda aka aza shi hukuncin wato kaso na shekara ɗaya. Ɗalibai su goma na Koloji CAG e 11 da CAG e 35 aka sama kira yau da sahi a Kwamsariya Central ta inda ake rike da su. Abdulrahman Salifu babban sakataren ƙungiyar ɗaliban reshen lise da Kolojin Yame shi ya ba da wannan labari a cewarsa har yanzu babu wani bayanin da ya fito ga tuhumar da ake masu. Tun lokacin da wato bayan darasi ya kange a jami'ar Yame ranar 17 ga watan Fabrairu dangance da yajin aiki na illa masha Allah da malaman bada karatun suka shiga sandikar ɗaliban da kwamitin jagorancin babbar ƙungiyar suke ta yawaita ganawa da wasu hukumomin ƙungiyoyi na ƙasa domin samun mafuta ga kanyin da wato ɗaukar karatun ya shiga ciki jiya sun gana da mai sasantawa mediator de la republique yau ɗaliban na sa ran ganuwa da prime alhamis inda ta shuɗe sun kasance a harabar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Bikin nuna kayan albarkatun noma ruwa mahali da kiwo Sahel Niger na shekara 2018 wagga rana ta biyu ajin bikin na hudu kasar Tunisia aka keɓe ma fagen kasar da aka gayyato musamman inda kuma halartata ta farko ke ga kayan fayani, jagoran tawagar ta Tunisia ya yi wa Rikaita Abdurrahman ƙarin bayani ga fasarar bayanin nasa. Mu goma ne muka baje mu na ƙasar Tunisia da suka kumshi kayayyakin magungunan dabbobi da bino mai da cibiyar bincike da masu yin aiki da ke ba da damar sarrafa dankalin turawa da kuma Sony Bank saboda tana daga cikin bankin da take da hannun jari na ƙasar Tunisia da kamfanin da ke ratsa Sahara tsakanin Nijar da Tunisia. Jami'a ta ƙasar Tunisia da ta buɗe reshen ta a nan Nijar. Wannan ne karo na farko da muka halarci irin wannan taro, kuma ina kyautata zaton ba shi ne na ƙarshe ba. Mu a wajenmu halarta irin wannan taro mahimmancin shi shine gani irin kayayyakin noma da kiwo da Nijar ta ƙumsa da niyyar yin musanya. Akwai da yawan waɗanda suka ziyarci rumfunan mu kamar jami'an gwamnati da kuma manyan 'yan kasuwa na ƙasar Nijar. Il de gros opérateurs nigériens. Mu isa a yankin Adar inda 'yan kasuwa na birnin Tawa suka haɗu jiya domin su canza ra'ayi na su samo mafuta bisa ga hawan wasu haraji da lanho da sabuwar dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 ta gindaya alhaji ala muhammadu shugaban 'yan kasuwa na ƙungiyar Tawa, ya yi wa abokin aikinmu a abdullahi bayani kamar haka Eh, akwai matsaloli da dama namu na 'yan kasuwa da muka fuskanta da kuma matsaloli wanda suka ka shaye huska gwamnati sartu bisa ga haraka dines ta 2018 duka abubuwan da gwamnati ta azade duka wanda mun ka gani duka sun shahe mu 'yan kasuwa kanin duwan sarkade bantu da duka sun shahe mu sartu dangance da empo muna son gwamnati ta diba ta gani a yi mutane empo yadda mutane za su iya biya don in kana son ka amshi abu ga mutum to sai kaya mai daidai abin da ya iya biya akwai da in an kai ma mutum kai da kanka za ka sa ranar wanga info zai iya biyan shi akwai infokin da in an kai ma kai da kanka ka san lalle wanga info ba ka iya biyan shi saboda mutane sun nuna muna ma wasu kayayyakin da a gare su kayayyakin mutane na kenan dukiyar mutane tana gaba gare ka ka ɗauke ta ka ba gwamnati gwamma ma ka kai ma mai kaya kaya ne iya so kai kai zaman ka shugaban 'yan kasuwar tawa kuka saurara Ƙungiya mai lakanin Young Africans Leaders for uh, Initiative Yali Niger ta ba da jini a yau da sahen nan a can harabar ajiyar jini da ke asibitin Yame. Menene manufar? Musaurari Amadu Bukar shugaban ƙungiyar Yali Niger 2017. lalle yau muka zo hospital center de transfusion a bada jini amma wannan tsarin ba yau ba muka fara shi tsarin wata shida zuwa wata bakwai da suka gabata muka fara shi mun je cikin kowace jiha ta nijar kenan bayan mun yi duka wannan jihohin yau muke yin babban taron a nan jihar yamai to cikin program din wannan tsarin na babban taron na yau shine muka tsara wannan bada jini saboda mun tabbata da bada jini abu ne mai muhimmanci sosai yau akwai kanancin jini sosai a cikin gidajen likitocinmu muka kira matasa wanda akwai diya wanda ba su taba ba da jini ba ba su saba ba da yau suka zo suka ce eh su ma za su yi aikin ɗan ƙasa su taimaka ma 'yan ƙasa wanda suke da buƙatar jini. wasu da mashatar lotus wasu kuma ɗauke da ruwan sanyi fiya wata wasu na shafe madubban motoci haka ne ake ganin yara na kasuwancin neman abinci suna shiga tsakanin mota da mota bisa magangama ko bakin wutace masu ba da oda yaya jama'a ke ganin wannan lamari don mi suka zaɓi wannan wurare na su yi wannan sana'a ga rahoton da maryama jalo ta naɗa mana mama ada Jamuji. Karfe goma na safe da minti 21 muna bakin jarota a mahaɗar hanyoyi ta Orange Plateau a nan Yamai su kusan sha biyu ne waɗannan yara da suka zo sayarwa ko wanke gilasin motoci daga cikinsu akwai Hamisu mai shekaru goma sha bakwai da ke aji na biyar. Jama'a suna bamu daga dala 20 dala arba'in wasu har jika biyu wasu kuma ba su bamu ko dala a lokacin da akwai karatu sai na sauko ne wajen karfe goma sha ɗaya nake zawa amma a ranar da ba karatu tun da sassafe nake zawa wajen karfe takwas. Ra'ayoyi na bambanta game da waɗannan ƙananan kasuwanci na yara Isufu wani magidanci na ganin cewa waɗaru ne masu kyau da ya kamata a ba su ƙwarin gwiwa. Idan ba su yi irin waɗannan sana'o'i ba suna iya afkawa a cikin matsaloli kamar misali barace-barace kuma su shiga wani mummunan hali don haka ina ƙarfafa musu gwiwa. Amma shi wannan matashi ba haka yake gani ba amari ya kamata a datar da shi. Ina ga irin waɗannan ƙananan yara ina tuna irin haɗarin da suke iya afkawa ne. Masu wanke madubin motoci ba tare da neman izinin mai motar ba. Akwai kuma ƙananan yara da ke kai kawo wajen tsallaka titi a lokacin da muke tayar da mota ba a ganin su. Ana kaɗe da dama a hakan. A cewar wasu masu ababen hawa waɗannan yara suna sanya haɗari kuma wasu lokuta suna sace-sace. A gaida maman ada da mutari Muhammadu. Sabon jakadan kasar Amurka a Nijar ranar jiya 27 ga watan Fabrairu ya gudanar da taron bada labari ga 'yan jarida a can Centre Cultural America bayanin da ya yi ya danganci ne da wato batutuwan hulɗa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Nijar ga fasarar jawabin Eric Whitaker da abokanan aikinmu na talabijin labari suka ɗauka. USAID selected Niger as a president's malaria initiative country. USAID ta zaɓi Niger a matsayin ƙasar da take yaƙi da masarar cizon sauro da zumar rage tasirin da cutar take yi a matsayin abin da yake sahun gaba wajen halaka rayukan yara ƙanana da ba su wuce shekaru biyar ba. Don haka ne USAID ta zuba maƙudan kuɗaɗe na dola a cikin tsarin na taimakawa wajen inganta demokaradiyya. iya da jagoranci nagari da sha'anin kiwon lafiya da kuma sha'anin kiwo. Sannan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a kan ɗimbin matsalolin tsaro da ke ƙaruwa a cikin shekaru takwas da suka shuɗe. Tun lokacin zuwa na farko na samu kwarewa a Nijar. Niger. mu tattaka zuwa gabascin kasa tsarin proje jeunesse de difa matasan difa kenan ranar 20 ga watan fabrairu da ya shuɗe ne a hukumce aka saka usul ɗin wato soma shi a birnin difan ƙungiyar afd ta ƙasar faransa ce ta zuba tallafin kuɗin sefa miliyar shida da rabi gurin projen shine taimakawa ga kyautata rayuwar matasan yankin difa da buɗa musu makoma mai fa'ida sashe biyu na farkon projen sun dangantu ne bisa noma horaswa na aikin hannu da maido matasan bisa hanya ta gari wani rukunin ong na ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar ong na ƙasar niger su ne za su gudanar da girkin. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanu. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro daga nan babban birnin Yame yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Sabuwar babbar asibitin Yame Hospital de Reference da ke ci gaba da ɗaukar yaunin jama'a bisa kiwon lafiya tana kumshe da gadajen ɗaukar marasa lafiya guda ɗari biyar da kuma wato ƙwararrun ma'aikata da hamsin an kuma zuba mata ɗumbin magunguna girkin bukatun na ci gaba cewar ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ga fasar bayanin da ya yi wa adama dawaki L'État a redéployé des médecins spécialistes nigériens, des agents de santé paramédicaux, infirmiers. To madalla kamar dai yadda kuka ji a jimilce dai wato minista Dr. iliyasu mai nasara ya bayyana irin yadda wato shi wannan babbar asibitin cewa da Hospital de Reference yake gudanar da aikinsa inda ya bayyana muku da cewa a yanzu haka ana na ana ci gaba da girka dukkan matakan da suka dace da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin wannan wato babbar asibitin Hospital de Reference ya kasance ta gudanar da aiki yadda ya kamata bayan wannan kwararrun ma'aikata da aka kawo an zuba magani kuma haka za zalika ga gadaje guda ɗari biyar wanda aka girka domin a karɓi marasa lafiya ya nuna kuma cewa maaikatar ma'aikatarsa harabar tasa tana nan kai tsaye ga gudanar da ayyuka daban-daban na ganin wato shi wannan babban asibitin an cimma cin moriyarsa a cikin wato birnin Yame da kuma ƙasar Nijar baki ɗaya har ma sauran ƙasashe wanda za su iya karɓar marasa lahiya su zo a wannan asibitin kuma a karɓe su a musu magani yadda ya kamata. in ji Dr. Ilyasu ya dai bayyana cewa hakika a yanzu haka komi na tafiya daidai domin ganin wato wannan asibitin ya daidaitu yadda ya kamata. Sauraron shirye-shirye Isidro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Kuma da lama sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a Maricen yau a madadin wato Muktar Hamado da yake editan Maricen yau da kuma Saini Isaka wanda ya daidaita muku seti yanzu kuma sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zamanci ni na ku dan badan na Alit Malaman ke muku sallama mu huta lafiya.